masu kallon mu za mu yi magana ne akan kurakuran masu azumi ta ɓangarora daban-daban na farko kurakurai da suka haɗa ko suka haɗe dukkan masu azumi kuskuren farko shine adamu tafakuhi fi mai asiyam rashin ƙoƙarin sanin hukunce-hukuncen azumi a shari'a to wannan kuskure ne babba wanda da yawa daga cikin masu azumi suna fadawa a cikin shi mazanmu da matanmu manyanmu da ƙanananmu da ga mutum ya fara azumi yana tare da jahilcin hukunce-hukuncen azumi da dama yawan tambayo mutane game da hukunce-hukuncen azumi ko kuma kurakuran da suka fada a cikinsu lokacin azumi yana tabbatar da haka ya ga mutane da dama sai sun auka cikin kuskure sannan su zo su tambayi malamai cewa ya hukuncin kaza ya hukuncin kaza wanda ko kamata ya yi musulmin da ya kai matsayin mukallafi a ce yana sane da hukunce-hukuncen azumi kafin azumin ya zo ya tambayi malamai me ya wajaba a cikin azumi me ya halatta a cikin azumi me ke bata azumi me baya bata azumi me ya halatta mai azumi ya yi me ya haramta ga mai azumi ya yi ya kamata duk mutum ya zama ya san wannan ya kuma san lokutan sahur da lokutan buɗe baki da yadda ake sahur da abin da ake sahur da shi da yadda ake buɗe baki da abin da ake buɗe baki da shi to wannan shine kuskure na farko wanda ya game mutane gaba ɗai sai kaɗan daga cikinsu kuskure na biyu ɓangaren ma'aikatan gwamnati da yawa daga cikin ma'aikatan gwamnati a lokutan azumi suna tsammanin cewa kamar akwai dama ta mutum ya fita aiki ko ya fita aiki da wuri sai ya ɗauki azumi hujja ce ta ya kwanta gida ta bacci har lokacin aiki ya wuce ko kuma lokacin aiki ya yanke shi da dama ya wuce sai zama ga mafi yawan ma'aikata ana zuwa ƙwararren lokaci a lokutan aiki wanda wannan kuskure ne baya halatta ga ma'aikacin gwamnati ya yi amfani da lokutan azumi in dai ba gwamnati ba ce ta ce ta canza lokacin fita aiki daga yadda aka saba zuwa lokaci kaza ta kuma canza lokacin tashi daga aiki daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza in dai ba gwamnati ba ce ta shata wannan bai halatta yanzu kamar da muka sani gwamnatin saudiya takan yi canjin lokutan aiki in azumi ya kama sai a ce za a tashi daga lokaci za a fito daga lokaci kaza a tashi lokaci kaza sai a rage lokacin fitowa a kuma rage lokacin aiki kuma na san wasu lokuta a nan jihar zamfara an ba da wannan lokacin an dan yi canji to in yana nan sai a tafi a kansa in ko bai nan to dole ne a fito lokacin da aka saba fitowa a kuma tashi lokacin da aka saba tashi kasancewa azumi ne bai zama hujja mutane su fito karfe goma aiki ko sha ɗai su fita aiki sannan kuma a tashi bayan an yi sallah azhar bai zama dalili sannan yana cikin kurakurai a bangaren ma'aikatan gwamnati kasancewar idan goman ƙarshe sun kama sai ma'aikacin gwamnati kawai bar aiki ya bar ofis sai tafi yin itikafi wannan baya halatta itikafi sunna ne aikin kuma da aka ɗauke ka akan shi wajibi ne ba za ka bar wajibi ba akan yin sunna don haka ma'aikacin wani san wannan fita kafin lokaci ko fita bayan lokaci ko tashi kafin lokaci da hujjar cewa ana azumi in dai ba gwamnati ba bace ta shata wannan baya halatta haka ma shiga itikafi ga ma'aikacin gwamnati sai idan ya nemi izini ga shugaban ma'aikatarsu ya ba shi izinin tafiya sannan ya tafi kuskure na gaba ɓangaren ma'aikatan gwamnati a ɓangaren 'yan kasuwa so da 'yan kasuwa idan azumi ya kama sukan baje kolin su na cin riba sai a dinna tsawwala ma kayan masarufi tsada don an san cewa mutane dole su saye tun lokacin da ake buƙatar kayan marmari to wannan ma kuskure ne kada 'yan kasuwa su manta da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allah ya ji kan ɗan kasuwa samhan idha ba samhan idha ishtara manzo allah ya ce allah ya ji kan ɗan kasuwa mai sauki idan ya saye allah kuma ya ji kan ɗan kasuwa mai sauki idan ya sayar to 'yan kasuwa su yi amfani da falalar wannan wata su siffantu da wannan sifa ta yin sauki domin wannan wata cikin sifofinsa cikin kuma sunayensa akwai aljud watan jud ne watan baiwa ne watan alkhairi ne watan sauki ne watan tallafi ne watan jinkai ne to ya kamata ga 'yan kasuwa su yi amfani da wannan dama ta kasancewar watan azumin ramadan watan baiwa watan jinkai watan tausayi watan tallafi watan taimako watan sadaka su yi amfani da wannan damar su dinga rage farashin kayansu su sa 'yan karamin riba domin samu alkhairai masu yawa kuskure na hudu bangaren 'yan jaridu so da yawa 'yan jaridu sukan kasa canza aikinsu a lokacin watan azumin ramadan wanda ko ya kamata a ce ɗan jarida ya canza ɗabi'unsa a cikin watan ramadan ya kyautata aikinsa a cikin watan ramadan to so da muke ji muke gani a kafafen watsa labarai kamar rediyo da ake saurare za ka ji ana sa kiɗe-kiɗe a cikin watan azumin ramadan wanda bai kamata ba ba wata doka ta ce dole a sa kiɗi gidan rediyo amma sai yan gidan rediyo suna sa kiɗa kiɗa a cikin watan sun manta da watan alkur'ani ne madadin a sa kiɗa me zai hana sa karton alkur'ani idan an samu wani zango tsakanin wani shiri da wani shiri to yana da matukar mahimmanci ga 'yan jarida wanda suke aiki a kafafen watsa labarai su mutunta watan bai kamata a ce watan alkur'ani ana sa kiɗa a cikinsa ba haka bangaren talabijin kiɗe-kiɗe raye-raye bayyana da tsiraici shi ma ya kamata a ce an mutunta watan azumin duk da sawa yan abubuwa din ana azumi ko ba azumi haramun ne amma a cikin watan azumin ramadan wata ne wanda ya kamata ce an mutunta an girmama domin watan alkur'ani ne Allah ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nas wa bayyinatin min al wal furqan Allah ce watan na alkur'ani ne don haka mala'ika jibrilu yake zuwa cikin watan ana katon alkur'ani tare da shi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai ma in watan ya kama sukan aje karanta da ilimi duk da cewa karanta da ilimi ibada ne ana so a shi yaushe cikin watan azumi ko lokacin da ba watan azumi ba amma wasu malaman saboda sanin girman watan sukan dakata da karanta da littattafan ilimi su fuskanci karanta alkur'ani to kuskure ne babba a ce kafafen watsa labarai ba su canza shirye shiryen su ba duk da alhamdulillah muna ganin canjin mai yawa yanzu za ka ga gidajen rediyo gidajen talabijin tafsirai sun cinye mafi yawan lokutansu tama a bambanta abinda an yi shi ta hanyar sana'a da kuma abinda an yi shi ne ta hanyar neman lada suna da bambanci sosai duk da sana'ar in an kyauta niyya ita ma za a samu lada a cikinta to amma ya zama akwai wani kaso na kafafen watsa labarai wanda wannan kason nasu ne su suke sa abin suka ga dama a cikin shi to wannan kason a shagaltar da shi da karatun alkur'ani a shagaltar da shi da wani abu wanda ba biyan shi aka yi ba ba ɗaukar nauyin shi aka yi ba to wani yana da matukar muhimmanci kuskure na ƙarshe ɓangaren mawadata masu wadata da kuma gwamnati sakaci da kuma karanta yin ayyukan jinƙai a cikin watan kamata ya a yawaita ayyukan jinƙai har ayyukan su kai ga kowa da kowa kowa da kowa ya san cewa eh lalle ana azumi kuma lalle wannan wata watan jinƙai ne domin ayyukan jinƙai sun kawo gare mu sun kai gare mu yanzu da yawa mu a nan da wurare daban-daban da ake tafsiri mabukata suke kai takaddu na bukata wani ya ce an yi ruwa katangaci ta faɗi wani ya ce kwanan shi ya yaye kwanan shi iska ya doke kwanan shi wani ya zo ya ce maka wallahi bai da abin sahur wani ya ce maka bai da abin bude baki wani ya ce maka bai da abin da zai yi sallah bai da abin da zai dinka ma yaransa to ya kamata ga gwamnati da kuma mawadatanmu su yi amfani da wannan watan don so da yawa wasu ayyukan na jinkai sai kaga ana jinkirin yin su sai azumi ya yi nisa sana fara lokacin da wasu masu wahala sun sun wahala wasu sun riga sun shiga halin kakanika yi farkon azumi to ya kamata a ce an gama dukkan shirye-shiryen da ya kamata a yi na tallafi da jinkai a cikin watan kuma a yi abin kuma ya kai ko ina su kuma wanda aka ba alhakin yin haka wajibi ne su ji tsoron Allah su ga cewa ayyukan nan da aka dora masu wannan amana da aka ba su sun saukar da ita sun binciki mabukata sun kuma kai masu bukata da haka gwamnati da mawadatanmu su yi amfani da wannan wata domin yin ayyukan jinƙai tun daga farkon watan har ƙarshen watan kuma a sa mutane masu amana kada a kalli siyasa wani yana tare da mu ko wani ya bada gudunmawa don haka bari a bashi a'a a kalli masu amana a ɗora masa wannan amanar a kuma sa ido a ga cewa lallai an isar da wannan amanar ga waɗanda aka ce a kaiwa to ina abubuwa ɗin insha allahu ta'ala muka kula da su dukkan mu to za mu iya wato amfani da wannan wata mu samu lada mai yawan gaske mu ma cancanci shiga cikin waɗanda Allah ya gafartawa na farko dai kowannen mu ya nemi ilimi kafin watan da cikin watan na hukunce-hukuncen watan sannan ma'aikatan gwamnati san cewa watan ramadan bai ba su damar latti ba ko tashi kafin lokaci ba sannan kuma 'yan kasuwa su sani bukatuwar mutane ga kayan marmari bukatuwar mutane ga kayan sallah bai ba su damar su tsawwala farashi ba don su ci karansu ba babbaka a cikin watan azumin ramadana ba su san cewa wata ne na tausayi wata ne na tallafi wata ne na jinƙai wata ne wanda ake so a tausaya wa mutane kuma gashi dama annabi ya masu addu'a ya yi yan kasuwa addu'a cewa yan kasuwa masu sauƙaƙawa Allah ya masa rahama ya ji kansu to sai amfani da wannan wata don cimma wannan sannan mawadatanmu da gwamnati su kuma su yi ƙoƙarin ganin cewa sun gabatar da ayyukan tallafi da jinkai domin Allah ya sanya dukiya a hannayensu sannan kafafen watsa labarai san cewa wannan wata yana bin su bashi watanni da dama an yi an karar da su cikin sauraron kiɗe-kiɗe da abubuwan sa nishaɗi da abubuwan sa dariya duk an ta yi a cikin watanni da suka wuce to wannan wata ya kamata a ga canji kuma sannan canjin ya kamata daga wannan wata ya ɗore har sauran watanni a dinga gwada wa mutane abin da ya kamata su gani wanda zai gyara addinin su ya mutunta al'adunsu na kwarai duk abin da ba haka ba kada a nuna wa mutane shi su gani haka kafafen watsa labarai wanda suka shafi rediyo su ma su ji tsoron Allah su sani ba komai ake bari mutane su je ba su su fara daga wannan watan su aza dan ba daga wannan wata shirye-shiryen su dinga caccanzawa tunda dai hukumar da ke kula da kafofin watsa labarai nbc ta ba da umarnin cewa a kula da addinin wuri a kula kuma da al'adun wuri to sau da za mu ji kiɗe-kiɗe da raye-raye magan raye-raye wanda san ba al'adunmu ba ne ba ɗabi'inmu ba ne kuma addinin ma bai da su ba amma kuma duk da haka gashi kuma jihar mu ta musulunci ce ana gwada ana kuma ji yadda mu abin da bai kamata ba to kafofin watsa labarai su gyara irin wa'annan abubuwa ɗin tun daga cikin wannan wata sannan uwaye dole su yi amfani da wata ramadan domin wata ramadan wata ne da ke tunatar da mutane tarbiyya da ɗabi'u na gari domin cikin watan ramadan ko kafin watan ramadan lokacin da ake azumin ashura a matsayin na farilla sahabai sukan koya ma yaran su azumi har su ɗauko su daga gida su kawo su masallaci a ba su abubuwan wasa don su shigaltar da su daga abinci sai idan yaro ya wahala ya yi kuka tana ɗauko abinci a bashi to uwaye sun cewa watan ramadan wata ne da ake amfani da shi don tarbiyyantarwa ga sallar tarawih hajjud ana yi mu fita da iyalanmu da yaranmu mu yi sallah duk da sallar su mata a gida ta fi dacewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace ta yi sallah a cikin kuryar ɗakin ta ta yi sallah uwa ɗaka ya fi ta yi sallah a falo ta yi sallah a falo ya fi ta yi sallah tsakar gida ta yi sallah tsakar gida ya fi ta yi sallah a cikin masallaci masallacin ma masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to yin sallan mace a gida ya fi fifiko ya fi dacewa amma in tana da shawar ta zo masallaci ta nemi mijinta ya ba ta damar ta zo masallaci ta yi sallah bi halitta ga mijinta ya hana ta domin manzo Allah sallallahu alaihi ya ce la tamna'u ima Allahi masajid Allah kada ku hana mata bayan Allah zuwa masallacin Allah to wa'annan su ne muhimman abubuwa da ya kamata mu kula da su mu kuma guje masu na kurakurai da suke faruwa a cikin watan azumi a ɓangaren kowa da kowa da ɓangaren ɗaiɗaiku wanda suka shafi wanda maka riga muka ambata ma'aikatan gwamnati 'yan jarida 'yan kasuwa da ita kanta gwamnati da kuma mawadata uwaye kuma ga babban nauyin da ke kansu wata ne da ke koyar da tarbiyya in muka da wajen malamai malamai kuma kurakuransu rashin amfani da watan domin koyarwa da karantarwa domin ilmantarwa da tarbiyyantarwa domin so wasu malaman sai su ɓoye kansu su ci shagaltuwa da ibada su kaɗai su manta da karantar da mutane shi kuma watan ramadan wata ne na karantarwa da ilmantarwa da tarbiyyantarwa to ya kamata ga malamai su ɗauke shi wata kaka tasu kakar baje ilimi kakar koyar da tarbiyya da ilmantarwa domin mutane su ilmantu su tarbiyyantu su gyaru su samu ɗabi'u da ilimi su samu ilimi mai yawa su samu kuma ɗabi'u da halaye na gari to ina roƙo Allah madaukakin sarki ya ba mu damar gyara dukkan kurakuranmu ya kuma ba mu damar mu sanya wannan wata na Ramadan ya zama shine watan da za mu ɗauki damar gyara ayyukanmu daga cikin shi a cikin shi sana ko mu ɗore domin sau da yawa suna ɗaukar cewa azumin ramadan azumi na ibada in kuma ya riga ya wuce ibada ta ƙare shi yasa wani tabi yake cewa kir da mutanen da suka san Allah cikin azumi ba su san shi ba cikin sauran watanni ya ce ubangijin ramadan shi ne fa ubangijin sauran watanni duka da haka ne Allah ya ce wa abu da rabbaka hatta ya ake ka bauta wa ubangijinka har mutuwa ta zo maka to mu yi kokari mu siffantu da ayyukan ibadan nan da muka yi har bayan wucewa azumin ramadan yanzu ku dubi da ake taruwa wajen tafsiri amma da azumi ya wuce muka sa tafsiri sai ga mutane yan kaɗan ka je da masallaci ke cika wajen sallar tarawihi ka dubi da masallaci ke cika lokacin salolin farilla kama dubi yadda masallatai suke cika lokacin tahajjud amma kuma da azumin ya wuce sai ka ne mutane ka rasa sai ka rasa ina mutane suka yi ne wai ga su cikin azumi sun cika masallaci wajen tafsiri sun cika wajen saloli guda biyar na farilla sun cika masallaci wajen tahajjud amma kuma da azumi ya wuce kasu inda suka yi haka wani da azumin ramadan ya wuce cikin kuma ya ban kwana da azumin farilla azumin nafila ba zai dinga yin shi ba wanda ko azumin ramadan koyarwa ce horarwa ce ga ayyuka da daman gaske daga cikin suna horar da kai kan yin azumi yana horar da kai kan yin ibada salloli yana horar da kai ga yin sadaka da yin tallafi da jinƙai to ana so ina abubuwa su zama ɗabi'a gare ka shi yasa wani malami ya rubuta wani littafi ya sanya mu littafin suna ruhu siyam ruhin azumi sai ya ce to ya kamata duk darussan da muke koyo cikin azumi to bayan azumi mu ci gaba da yin su dan shi azumi yadda ka san university haka yake in ka je university za ka ga wannan na koyon kaza wancan na koyon kaza wannan na koyon kaza wannan na koyon kaza to haka azumin ramadan yake koyar da darussa daban-daban ana so kuma a ɗore da yin su ko baya ya wuce yanzu mutumin da ya je jami'a ya dawo da digirin shi na farko sai ya zo ya buɗe jaka sai ya aje shi ya ƙi yin aikin da ya koyo me amfanin karatun karatun bai da wani amfani to haka mutumin da azumin watan ramadan ya wuce ayyukan da ya saba yi cikin azumin ya zo ya bayyan su da shi ma kamar mutum yake da satifiket daga jami'a ya aje shi bai amfani da shi ba da shi ma ya zama haka da haka mu yi kokari mu amfana da darussan da muke koyo masu dama a cikin watan azumin ramadan muna roƙo Allah ya taimake mu ya zatar da mu da amfana da su wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh